بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مجا يمتن ثلاثة يوم الشابقي ووتن ذي القادة hijirar annabi alaihi salatu wa salam daga makka zuwa madina shekaru 1447 da da bakwai kuma hakan ya daidai da biyar ga watan watan mayu 2026 miladiya shi gaba da darasinmu da tarihi cikin wannan littafi na alabiyar rahma mun cike shafi na 28 a darasin da ya gabata a yau za mu tashi a shafi na 29 na tsadarar rage da zara kuka kafin haka ina so in yi amfani da dama wajen miƙa godiya ga 'yan uwa da sa'addoyi wasu ma sun tashi takanas ta kano an zo an duba ni sakamakon rashin lafiya da na fama da shi kimanin kusan sati uku kenan ina addu'a Allah ya kaka da alheri da waɗanda suka yi addu'a da waɗanda suka zo da waɗanda ma duka su ma suke fama duka mana addu'a Allah ya kaka mu kowa da alheri Allah ya sa mizani ladan da Allah madauki sarki yake bayarwa ga wanda ya je duba mara lafiya Allah ya ba ku wannan ladan Allah ya sa duka ya zama dalilin tsiran mu gaba ɗaya duniya da lafiya da kuma kare mu da lafiya kamar yadda na ambata za mu tashi a shafi na 29 tijaratuhu ila sham tijaratuhu ila sham akwai nuska guda ɗaya ne tijaratuhu ila sham wa zawajuhu bi khadijah radiyallahu anha wato kasuwanci da annabi sallallahu alaihi wasallama ya tafi zuwa sham da aurensa da nana khadija Allah ya kara mata malai yace fil khamisati wal 20 min umrihi kharaja ila sham a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya kai shekaru 25 rayuwarsa ya fita zuwa sham an gane ko bi tijarati khadija radiyallahu anha da kaya na kasuwanci nana na khadija Allah ya kara mata yadda a wannan lokacin shi saurayi ne a wannan lokaci ita din bazawara ce bai da miji abuwan ba ta da miji bai da mata amma yar kasuwa ce wadda take daukan mutane suna mata hidima a harkar kasuwanci wannan ya sanya annabi shi ma ta roƙa ya tafi masa kasuwanci ne kuma an ba ta labarin amanarsa kuma ba na na Khadija ba ce farau dama can mutane suna ba shi wannan kasuwanci daidai ku haka kama wannan sai ya zama to da ya ƙabi Allahu amran kana mafula Allah idan zai zartar da wani abu sai ya samar da sababin abu sai ya faru kuma Allah ya zartar da cewa dama wani abu zai faru tsakani sai ya zama ga sababi ya zo to kenan, yanzu wannan fitan an yi shi ne annabi yana ɗan shekaru 25 wa kanat khadijatu binti khuwailid imra'atun tajira nana khadija binti khuwailid yar kasuwa ce gaba tana cikin mata ƙuraishawa masu kuɗi a wannan lokacin wanda an santa ta shahara da kasuwanci tana business hajjiya ce sananna za ta sharafin wa yar babban gida ce tana da daraja sannan akwai kuɗi akwai cheddar eh <laughs> irin waɗanda <laughs> tsibirin shiru waɗanda ake wasu suke neman irin kasa ko da shi yana neman irin wannan auren auren jari eh, wani yake ce mun matarsa ba ta so ta je yana magana aure amma sai ta ce da zai samu wata irin auren jali irin hajjiyar nan wadda za ta maka kaza to ta yadda ya auren mace oge to ita ba ta saka in aurenka da ba ta so kenan ba aure ne na ba ki ba ne don wai zawar talauci ne kenan <laughs> ka ji wara rai har mata suna tunanin irin wannan cewa an samu mai rufin asiri kamar ala kulle halin al'amari na rufin asiri ga mace za ka samu maza suna ra'ayin irin idan matan in suka ba musu ta yi ba kasafai ake ki ba mace ta zo ta maka ta yin aure alhalin kai kanka da ma sauran al'umma sun shaida cewa ita bai rufin asiri ce wannan fain ya zama mutum ne kirki ce nike fara da za ka samu wata bai rufin asiri amma ba ta da kamun kai ila ba za a so ta ba amma a ce tana da kwalitin da za a so ta kuma ga kuɗi ai da wuya tsallake kai <laughs> wani ma zuwa zai yi kawai da kansa ya kai kanshi ba ma sai an mai da yin Allah shi ne da mu ana ba da labarin wani bawan Allah da ya rasu da kuɗi sosai yana da rufin asiri yana da arziki mai yawa matarsa ɗaya amma irin mutumin nan ne wanda duk kudinsa bai manta da abokanansa yana hulɗa da su to shine bayan ya rasu abokanan kawai suka dinga yake ba wanda yake zuwa ya bincika su da wahalar da suke ciki sai wani dan dan asar lau a cikin abokanan mutum shi ba mai kudi bane sai da kofi ne amma dai yana cikin mutanen da yake hulɗa da kwana ɗaya biyu sai ɗan leko duk kuna nan lafiya tana cikin takaba to ya yaran nan duka to Allah kan jiki Allah jikin alhaji Allah mun yi rashi sai dan tafiya dan zan ba tsada hawayen shi gaba ce to ya je kasuwa ko zo sai ya ga yado dan siyo ya aika ba ya yalo ne na gani ko za ku dauko sai ga shara ɗauka an ji wata ran ya siyo alaihu gobe ya siyo ata haka hadda ta kammala idda sai a kusan da har tambayin da yake ko kuna da sako za mu je kaza ce muna da sako a cikin mana kaza da kaza sai ake shi to sai ba girman kai sauran ba wanda ya yana kammala idda kawai sai malam masha Allah da ji tsoro ba yana zuwa kawai shi hajji a ina lafiya da ina ji a ah, malam wani sannu sannu ya fito wala dai na ta tunani ne dama ce yaran ina so in gaba babanku da gaske me kake miji shi za ta yi tunani wala ba ta to shi ne dai ya yi ƙoƙari tun da bai fito ya faɗa a lokacin ba irin wannan e dama ta wannan dan rere dan sai sai ake cewa ko ne dan jirwaye mai kamar wankan da ya rika yi wannan ba laifi bane shine walaysa alaikum jinahum fima arrastum bihi min khidbati nisa ta'rif ba laifi bane to shine sai ta shawarci kawata ce wallahi kin ga malam wani kawai kaza kaza kaza ta ce wa ki ko kirki ce kawar kirki ce ta ce wallahi tallahi a cikin abokan nashi wani ne ya zo ya tsaya miki akan ƴaƴanki da ke kanki yake damuwa da ko in ba shi din ba ki rufa wa kanki fili dan bai da shi in ka aure shi miji ke duk abin da kika mai cin wa kanki ne ta dai dora ta akan gwadabe mai kyau shi nan kawai ta amince aka yi aure shi na alaji ya dawo gida mana. malam wani ya canza ta kai shi maka abubuwa sosai sun canza kaga ba laifi bane so muhallin shahid wani zai iya kai kansa na na khadija Allah ya kara mata yadda tana da rufin asirin da gaba ɗaya yankin larabawa santa ba boyayya mace an santa ya ce wata sa'ajirin rijal ta gani ya ce tana ma ɗaukan maza kwadiro tana sa ta aiki fi ha a dukiyarta tana ɗaukan kaya irin hajjiyar nan ce wanda ita kamar tana ba da wani ne sai da abu a ɗiba kawai hajjiya za mu ɗibi katan kaza a je a yi kasuwanci a kama ta kudin da riba ta kai ma ta zara na ka gani ya ce wa ta zaribuhum ya bi shai ta ji ja'aluhu lahu ta kan samu su dan wani abu ne kaɗan wanda za su kama ta a matsayin ɗan riba sun kuma su je su tsara nasu malam ya ce wa kanat quraishun qauman tajjawa dama quraishawa mutane ne ƴan kasuwa mutane ne yan me yan kasuwa tujjara siffa ce ta mubalaga suna yawan kasuwanci an san su da wannan qur'ani ma yayi rantsuwa ko la uqsimu bi hadha al wa anta hillun bi hadha al ba shi ne zo ba yawa barakallahu fi wa li ilafi quraish ilafihim rihlat ash-shita'i was-sayf saboda an saboda sabo da quraishawa suka yi na kasuwanci suna tafiya lokacin hunturu da lokacin bazara to sanannu ne malam ya ce falamma balaga an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ma balaga yayin da labari ya isa kunnanta irin abin da ya isa kunnan naka na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kenan ba kuma dama yawanci za ka dan labari a jigawa kamar shi ma namiji za ka ga wani lokaci za ka ji labarin ai ah, akwai wata hajjiya a wuri zaka zaka zaka zaka ita ma sai a ce ai wani mutum a wani bawan Allah ta zaka zaka daga nan ne labari ke dan zuwa to lokacin da labarin annabi ya ishe ta ta ji labarin da min sirki hadithi na magana ta gaskiya wato mutum ne mai gaskiya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa gaskiya ita ce babbar riba tana daga cikin manyan riba a rayuwa in dai dan adam ya rike gaskiya to zai ci nasara insha Allah ta'ala yace to yana da gaskiyar zance wa izami amanatihi da amana da yake da shi an gane ko wa karami akhlaqihi da kuma ɗabi'u kyawawa masu kyau duk ya hada su da gaskiya da amana ga ɗabi'u shikenan da ta ji haka ba a sat ilaihi sai ta aika aka kira shi da ta aika aka kira shi fa'aradat alaihi an yakhruja fi malillah ita da kanta ta bujiro ta roƙi tana so ya fita da dukiyarta zuwa kasuwanci ya kasuwa shi. ta ƙware in ɗan kasuwa ne ba zai ba ta ƙware yanzu ɗan kasuwa yana bin kwastoma haka ke, ta tallata hajar wani zai zai zaura kuma ce an shi sai abu. ko sai ka je ka ce akwai kaza akwai kaza akwai kaza ka ta kira shi ta ci ga abin da nake so Da ta bujiro wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da wannan bukata ta ta ce ila sham wato zuwa ƙasar sham ta a matsayin kasuwanci wa tu'tihi afdala ma kanat tu'i kuma za ta bashi abinda take ba jama'a to ba irin shi za ta bashi za ta bashi mafi fici mafi falala idan tana ba yan kasuwanta naira dubu dubu misali an fahimta shi za ta bashi dubu biyar kaga ya ninninka afdal dan ya je ya mata wannan kasuwa domin ta ita wannan mutumin da aka faɗa mutum ne dan kasuwa ƙwararre ne albarka ne su kuma mutane ba su san albarkan manzan Allah ba wai albarka kawai wani layi albarka ba an fahimci wannan ko wata irin albarka ce spiritual na daga Allah saboda shi din annabin Allah to ita ma wannan abin ce faɗai a matsayin ta da yar kasuwa ya za a yi ta samu riba ka gani kamar yadda yan kasuwa suke wani lokaci wanda ya kware za ga in babu abu zai ma zai nemo maka ne kaga wannan dan kasuwa kenan amma wani bai da shi ba zai je ya ce kawai shi babu inda sauki a wani wuri kusa da shi zai ce je ka wuri kaza amma ko wanda in kai soma shi ne abin da kake so babu shi yana ganin haƙƙin sa ne ya fita ya zai nemo maka zai nemo maka abin da zai da ya ce ba ta tara ranar mun kira wani wani ɗan kasuwa za a ce wani kaya a hannunsa wai shi ba zai fito kasuwa da wuri ba shi ba zai fito wanda yake son ya sai abin wai muna gama wayan sai ce wannan ba ɗan kasuwa ba ne wala haka ce kasan uzurin da ya bada ba zai fito da ruwa yana zuwa yana zuwa kwallo da tafi ya je kwallo sannan zai zuba su da ma misali kila ce a zan je asibiti ne ta dan fila lura ce ko ramu nan ma zai ci aje wani wuri shi bai ci aje wani wuri ko makwasansa ko kaza ba kawai shi ne zai fitowa a kira shi karfe kaza kaga kuskure ne an kasuwa baya so da haka da ta bujuro masa da wannan malam ya ce ta ce kuma za su yi tafiyan nan ne ma'a gulamin laha tare da wani yaron aikinta lafazin gulam yaro na gida yaron gida yaron ta ne yana mata aiki wannan yaron tare za su yi tafiya yuqalu lahu mai tara, sunan yaron maitara qabilahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sai karɓi wannan ofan da aka bashi ya karba so da shi ma abin da yake kenan da kasuwancin yana kiwo yana kaza ya ga aiki ya samu Ba ya raina sana'a amma ka ga munan yanzu muna kurakurai wani sai raina sana'a ni za ki raina in ce kina da kuɗi ni za ki ce jin miki ƙwari ko ba ga wani wani zai zage ta ba kina mace annabi yana da sauƙin kai ya kuma karba ai zai je mata kasuwancin abinda za ta samu ta samu shi ma abinda za ta bashi zai samu ko da saurayi ne biyar yana a gani akwai wani kuskure da muke yi dukanmu Shi shine kyale yayanmu ba tare da sa suka ra'a ba ko koyan tanadi duk wannan kuskure a babin tarbiyyar yaya da kasuwanci yaro tun yana karami da cewa suke ma yaro tun yana karamin sa kafin ya kai shekara goma sha shida ya kamata ya sanya ake nemowa a saya a sayar ko a yi wahala a aiki a samu ko da za ku yi aiki ne na jinga shi dan yanzu ka kalli zahiri zaka ce dole danka ya maka aiki ai danka ne sai uban shi eh haka ne Allah ya ɗaura masa kuma biyayya ce kuma zai samu lada amma akwai wani abu da kake so ka koya wa ɗanka je ka wanke mu wannan hular zan ba ka naira biyar a gaskiya ba ba ai ga tayi da ta sosai ba naira goma a yi ciniki misali nike ba ta gane kuma yake wanke ka bashi ne rago ba yana cewa ya sarka ka kudin kudin iyayensu bari idan za su aiki ina baka misali ne ta ga yanzu yana nuka kana nuna masu cewa kudi neman su ake yi ba tsinta ake wanki zai maka ga sanan kwashe ka wanke tun da ka wanke kaya guda goma kowane ɗaya naira biyar biyar naira biyar biyar so goma sau bashi ta dan mai da islami ne kawai ya gara ya je aiki ne sannan a irin abin da ya shafi ajiye kuɗi asusun da muke muna yara duk ba a yi yanzu yaro sai dai ya kashe duk abin da ya shigo hannunsa ham ham amma ya tara naira biyun shi naira biyar sile ɗaya naira taro sisi ya tari ya kai wani adadi yadda har zai iya sema kanshi wani abu da wannan abin da ya tara da yanzu a fasa asusun mu murna muke ba mu ji kamar za a kai mu maka asusun da muka tara ina asusun masu zai kashe su ma yaran wallahi haka ne duk gaba ɗaya sai ya zama yaran mu gaba ɗaya ba mu da su ba su yadda da mu bai da su ba haka mai ce kuma kuskure ne wallahi babba Allah ya shirye da mu saboda haka wannan bawon Allah annabi sallallahu alaihi wasallama ba girman kai kawai tunda ta bashi wannan ofa din kawai sai ya karba ya yadda zai je mata wannan kasuwanci shikenan yanzu ya riga ya karba Ya yace ba ba'a sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sil'atahu allati kharaja biha na yi ki ku ok to wa kharaja ne ko wa kharaja fi maliha zalika ya ki dukiyar ta ta fita da shi suka tafi kasuwancin wa kharaja ma'ahu gulamaha maisara wannan dan nata maisara da shi suka fita hatta salima sha, har suka iso kasar sha? yankin sham su ainihin wato suriya su yaman an gane ko su madina duk a sham suke a wannan lokacin haka ake ce musu a tsohuwar ainihin wato a yankin larabawa da zirar larabawa ɓangaren su maka su kuma su ɗa'ifa su jidda ana ce musu na jadu an fahimta haka suke faɗi a wannan lokacin sau da haka da suka zo aka je sham don aka yi kasuwanci ya ce ba a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sil'atahu allati da biya. annabi ya sayar da kayansa da ya fito da shi gaba ɗaya ya sayar eh ya ce wa shara ma rada an ne. ya siyo kuma wani abin da yake bukatar siyo a matsayin sa na mai da ɗan kasuwa mai saye ne da ba." wannan abun aka siyo shi aka kawo shi maka riba za a samu tunda ya fito da wani abu daga maka ya kai can inda ba zai shi an saida to yanzu ga abu kaza kuma aka siyo shi ma za a samu ya siyo wannan kaga ko annabi bai zama ci ma zaune ba kasuwanci yake aka ba daidai ne malami mai karantarwa ya na bai da sana'a wannan ita ce gaskiya duk matsalar da muke ciki wasu daga cikin malaman nan da ba su iya faɗa wa gabanni gaskiya ba su da sana'a sun dogara da abin da ake da kuma in dai har za a baka to ba za ka iya faɗan da ba. wallahi Allah ya fi mu mala yake cewa sun ma aqbala qafilan ila makka annabi ya kamo hanya cikin ayari suka taho makka wa ma'ahu maisara tare da wannan yaro maisara an gane ko ya ce Mara raja ila makka lokacin da annabi ya dawo makka wa ra'at khadija fi maliha min al amanati wal barakati nana khadija sai ta ga a cikin dukiyarta amana da aka rike mata ta ga albarka a cikin dukiyar nan gariba malam tara qabla hada irin abin da taba gani ba kafin wannan lokacin wa akbara biha gulamuha maisara kuma yaron nan nata da ya bata wani labari na musamman yace bimara afihi sallallahu alaihi wasallama abin da ya gani tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min khilali azbatin an gane ko da wato na dadin tafiya da yayi da manzon Allah wa shama'ili karmihi da ainihin wato kyawawan ɗabi'unsa gamammu akwai karamci wa aqalir raji ga kokalwa da hankali wa mantiqin sadiq ga magana mai kyau kuma gaskiya yake fada ba ƙarya ya ba ta labari wa nahjin amin sannan ga wata hanya da yake kai ta aminci kawai wallahi dole ka natsu ka samu natsuwa da wannan mutumin ko ya san me yake ce yana ba ta wannan labarin wajen da fihi ballata <laughs> al-manshuda kawai da kace ga tantacciyar abin da ya bata dandan da nake cibiya gashi nan na samu shi ka ce ballata abin da ya bata ana neman shi to gashi ya zo gida wannan ai shi ne da cuzin wannan a wurin da take nema da kuma na da ba su tsufar da ba za su yi aure ba ka fahimta saboda ta aure maza guda biyu kafin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kwarai da gaske annabi shine mijinta na gwaye sallallahu alaihi wasallam to sai ka tinda ba ta tsufar da ba za ta yi aure ba kawai sai ta ji cewa wannan shine abin da take bukata bari kawai maimakon a ce da arziki a garin wasu ai gwara a garin ku yanzu wannan ya ya mun kasuwanci ne nan gaba in ina bukatun kasuwancin da albarkasa sai na ƙara zuwa na ɗan roƙe shi na ɗan masa ƴan murna to bari ma in dawo da shi gida na mana kawai ya zama nawa ne in mallake shi ya mallake ni halak malak kaga tuwo na mai na kenan ka fahimta har yadda ake yi ita na nakari da rasuwa suke yi eh, rasuwa ne kasuwa suka yi ta aura abi hala abi hala ne na ƙarshe kafin abi hala ta aura wani am an gane ko shi ne mijinta na farko sai shi abu hala an gane ko har ma tana da ɗa da shi hala da mana shi abu hala halan da ɗanta ta zo ta aura manzo Allah kuma ka gane cewa ba ta tsufa ba ta haifa su Zainab su Ummu Kulsum su Ruqayya su Fatima an fahimta to duk ta ne wa'ina ina ga hadda alƙasim ko da abdullahi da ya rasu to ka gani haka duk nan 'ya'yanta ne kuma duk sauran matan ba samu ba da ya haihu da ita duk da su ma zawarawa ne amma suna da shekaru akwai masu karancin shekarun ma a cikin zawarawa ba rasta ta farko da ya fara aure a matsayin matar da ya aura bayan na na je da ta rasu ita sauda shekarar 66 ya aure ta za orang. Kau macam ni. su yi kawon matan eh, su yawon ne da ya aure ta sai auren na aisha na aisha masu ta uku ne ita ce ta uku kuma ba wai ya aure tana da karancin shekaru ne mutane suna kurakurai ya nemi orang itu khidmat sunan abin Khidmat. ka nemi a introduction na neman aure shi ne tana shekara shida tun a maka amma ba a yi komai ba a san fulani ma suna wannan sun ya shekara shida ma dai a suka zuwa samun to ba su tare da ita ba sai a madina ta kai shekara tara zuwa goma mace kuma in ta kai shekara tara a musulunci a shar'ance mata ce ta zama mata ka fahimta tana jinin al'ada za ta yi da shekara tara sunan da mata ba sunan da yarinya ba shi za ka mara cewa duk wanda ke da yara mata musamman sun kai shekarun tara nan to ka sa ido akan yayanka ba ana nufin kafin haka ma kai sakaci bane amma dai ka ƙara tsanantawa Allah ya ƙara tsare mana yayan da zara'an mu gaba da so almuhim dai kaga masu surutun ci annabi ya aure tana yarinya ko yayi kaza duk ba gaskiya bane a wannan shekara shida neman auren ne introduction ne an nema an bashi an yi magana amma ba su tare ba sai a madina a madinan ma tana can tana wasanta a saka wani cikin kawayenta kuma har tana gidan annabi ma ba ta daina wasan kaza ba tana wasan kaza har annabi yana yana kama ta yan bebi a lokacin abun wasa irin kayan irin yan tukunyan nan da da kaza da muka yara suke dan daura gefe ka gani Allah ya shige da mu to saboda haka sai ta kawo masa wannan sai kai da ta ji cewa lallai wannan shine wanda take so kaga wata ɓata lokaci ba ya halatta idan mace na son namiji ta gaya masa kamar yadda ya halatta namiji in yana son mace ya gaya masa ba laifi ba ne mu yanzu sai mu rika ɗauka cewa aibi ne mace ta ce tana son namiji ba aibi ba an gane saboda haka da ta ga cewa wannan shine abin da take so wa kana sadatu wa ru'asa'u yahrisuna ala zawajiha kuma shugabanni fa da manya-manyan mutane 'yan maka sarki kaza shugaban kabila kaza waye kaza suna neman aurenta kaji kaji ma da yadda kaji ta yadda mun ce musu suna son ta ta da cewa babban musu ce a aba alaihi zalika sai ta ji amince wa zalabat min annabi sallallahu alaihi wasallam an ha kaji ba ita da kanta ta nemi annabi ya aure ta shi kuma da yaji faradiya bi zalika kawai sai kaji to kai ba in ta hajja ta ne muka aure ta kai koyi da manzo Allah ne ya kawo shi sallallahu alaihi wasallam da gaske ne so da kasu wani lokaci sai a ce kaza a ce faɗin wasu maganganu ba daidai ba ne akwai wata mata na manta sunanta gaskiya ina ganin yan clip ɗinta a social media suna yawo uwa ce gaskiya ba ya yarinya ba ce gaskiya ce yawanci clip ɗinta nasiha take wa mata da zaman aure da wani ne sai kawai da cikaro da ita tana magana akan aure auren mai sunan shi ma irin ka auren da ta girma eh auren tazara yauwa ita ce ka gane da take cewa wallahi wanda ta aura ta girme shi shekara goma ko sha biyu ko sha wata ce ta bashi tana ta ji tsoro da kaza kaza waye waye to ka gani kuma tana nan shi yanzu take shekara ta ashirin lafiya lau ba wani abu kuma tana da kishiya wanda yarta ce ta cikin ta ma ko jikar ta kuma ta matarsa kenan ita ce gidan da. Allah ya shirya da mu ta ɗinku to shi ɗin ita ma take ta cewa ana cewa ko don kuɗin ya ce ita ba ta mai komai ba amma dai tana zama lafiya kuma yana ba ta umarni yana wa ana ta tana hannuwa ta ce ko ba ta fita sai na ta tambaye shi eh to ana ba yana ra'ayin ka nawa gaskiya ne gaskiya ne shi ma da irin wannan kasan in mutum ka aure mace kasan hidindimunta, to ka ji cewa dai za a yi ne ni auren fa juna a cikin ne ita in dai za ta tsara mutuncin ka kai ma ta tsara nata ba za ta je ta yi saban Allah kai ma ka tsare mata mutunci a matsayin kai mijinta ne yan tafiye tafiye ma da ake yi kasashe a tafi da kai ka zama mijin biza dama ba wani mijin biza mijin zahiri ko ba ka wani kai ma dai duk ba za ka ji ba ko ba ka wani amma ba tafi da kai ba kana nan kana tafi da limishin ta tafi ba tafi tana ina ne irin wannan ko ka arka nuna maka kai ba kowa bane a ce za a taka ka duka wannan kaga ba daidai bane amma in dai duka an gina abin dan Allah wallahi shari'a ba ta hana ba ko mutum zai iya yi kai ma ka ji tsoron Allah kai mata adalci dan akwai mugaye a cikin mazan wani zai shiga ne ya zuke ruwan jikinta duk wannan kudin da take da sai ya kwashe ya raba ta da su ya ci amana ta hayo masa wallahi kuwa to kaga ba daidai bane wannan kowa ya zama ya yi dan Allah to saboda haka da ta ba manzon Allah sallama wannan ofa din na ta shi ma sai ya yarda wa kallama amamahu sai magana da sa ƴan uwan mahaifinsa fa zahabu ila ammi khadija suka je wajen ammin na khadija wa khatabuha ilayhi suka nemi aurenta gare shi shi ne hijira suka nema masa aurenta suna ji suka amince su ma wa ala isri ka tamma zawa nan ta ce ba ɓata lokaci ba kamar da ake da an je tambayan aure so sai a ɗaure kwarai yanzu haka ake akwai wani aboki na haka aka musu <laughs> wallahi ba yana abuja yana aiki yana yana yana kasuwanci wallahi malam amma sassa ba kawai tura yan uwa da sauransu a biya dan yi magana a gidan kuma wani ikon Allah bai san bai san yarinyar ba uwar ta sama ita ya sani irin suna sa dan jesa sai da dawo ah, ita ce ta ba ta bai san ashe shi ta ya gani ba waɗanda suka je sa daga zuwa yin magana ba kawai a ya an daura wuri yana gida yana sanitation irin yana gidjar abuwa zai koma abuja a rana. suka da wata ke tewa gashi na ya buji buji da irin ya shara nan ta daura aure wallahi sai daga baya suka tare eh wala ana irin wannan akwai wani shi ma wala ana cikin misali biyu, shi kuma ya tashi yaje yarinya yake nema matarsa tana gida ba ta san yana neman aurewa, yadda irin yana zuwa ta bi rage da ne shine yarinya sai ta ce gaba mu je ka gaida babana ne so sallah sallah ta irin kamar yadda aka an yi karamar sallah a yi babban sallah ko ana zuwa gaira a rigasa ya ganta shi ma a rigasa yake da matarsa ita ma da uwarta take a rigasa amma ba su tare da uba uban kuma na nan ungwarin ne shi kenan salihin je kira abokin shi mu tafi ungwari ne zai shaida baban wacce budurwar shi ita matarsa ta gida ba ta masan yana irin wannan neman auren ba aboye yake a san namiji akwai wayo to fa baban yana zuwa aka gaisa sai ce mata wane ne kace ai baba saurayi na ne shine shi mu zo mu gaishe ka da tun da ta kawo mai ta gida ma tuntun ashe yana ta tafi da miji ta gida da kannanta ana so a yi musu aure sai ga wannan in ya bata lokaci to dama za su kunce suka zauna a fado suna tare da uba ya ce ma abokin wannan waye ga ce ai amini na ne A ah, masha Allah masha Allah ya kira kanin matar yarinya ya ce je ka kira liman ba liman wanda ya kalli wannan ya ce a yakai ba bai sa kuɗi aljihu ya kirbo kuɗi lokacin dubu goma ya ce mu yaba abokin ya ce ba wannan ne ya ce sadaki za ka biya masa yanzu nan malam zai zuwa ɗora mai baba ya ce kai ka shi ba kan a tabbatar da sakan ba wanda bai magana suka ce eh, wala malam yawan koyo zo sai ni ya ɗaure sa auren ya ce ma malam liman wannan shi ne yake son ya ta wacce wannan aminin ka ne zai biya masa sadaki muna so ka ɗora masa aure yanzu yanzu haka aka ɗora aure a wurin daga zuwa gaishe shi bai tsaya jiran zuwa ya iyayen shi ba ya muta tun da dai shi yana so ya abu tun daga yi har riga sa a mota suke ba wanda ya ce ufa Kala ya yi shiru budurwar sala ta shiru amarya nan. abokin ba ya shiru ba wanda ya ce komai yanzu ya koma yana roƙon shi ta taimaka ya ce wuce da matarsa gobe za a kawo kaya wala ka ubin ya ce masa kuma sha ɗaya wallahi zuwa sha biyu ana kiran shi ina ne gida da kaya shi kenan kawai a gari wani shi ma abokinmu a kano da aka je daura a wasu wallahi baban su dama shi an gaya masa an ce shi baban yarinyar haka bai ke kafai ya sake akwai yiwuwa wallahi kuma suna zuwa sai da ya daura wasu haka akwai wanda na hada su da wata wannan ni ne na hada su ma ba wara shi wala yana zuwa gaida babanta ya riga ya rasu sai aka tura shi je gaida kanin uban ne ko uban yana zuwa ce ai da kun zo da la'asar da an ɗaura aure amma ku yi haƙuri yanzu a yi kallon magarba wallahi a kallon magarba aka ɗaura aure a masallaci yanzu na da yaya sun a dai gaskiya in dai mutum ba da gaske ki ba kai in dai ba da gaske ki ba kai kawai ka haƙura duka ɓata wa yarinya lokaci yau kuma mu ma inda zamanin zai haka da an huta da duk wani batun ƙarya da abubuwa ne wallahi a shawai sai an haɗa akwati sai an yi lebe sai an yi kaza sai an yi gado da waye ba kana son ta ba kana da kaci ba kana da mu za ka aje kai to aure ka wuce ko da matarka waye ne shirin shirin aure wallahi ba zan bayyana muku ba wasu al'adun waɗansu ƙabilun da ba hausa ba yana birni a ɗaura aure a falo daga kai miji kawai sai abokanka sai waye a ɗaura a nan tashi a sha five alert a tashi Allah ya muku albarka to ka ji tsoron Allah ka rike ta kama hannun matar ka dama baka nara ka ganta ta ka ga aure kuma yayi albarka an zauna lafiya tun da kana da wata sosai an ce a wannan gidan ma wani haka aka musko shi ma aka daure daga zuwa bincike a yi magana ki faɗa ba yau zuwa ba ya kamata ya yi walima ba, zan kowa ya shayar yi mai amda na ma ha ai wato shi binciken asalin illar da sa a yi bincike ne kar a fada inda bai dace to yanzu uban yarinya ya samu nutsuwa cewa wannan ya dace kai ma din da ka zo ka rasa ai da gidan da shi sa kama so ai binciken duk haufi ya kare so na kai wannan illar takau a nan gaba. in ka ga ana bincike ba a nutsu ba ka fahimta? a haida ma umarnin da aka yi ga illar dinsa amma irin wannan yanayin an aka ɗaure aure a yanayin nan to ba laifi aka yi in an samu na kuwa ne a yi ta sa aka samu wannan duk da ana samun wasu irin man da ke kawai kuma wa shi ka kawo kawai fi shi mamu mori to kaga anan za a iya samun matsala eh, amma in dai duka akwai amincewa da juna shi kenan abin a an fahimta to ba laifi ne a bincika bincike ba laifi ne Allah ya samu dace eh. Eh. Hmm. a da shi ba ashe bai da uba yana dai da uba mara haifa wanda zai zo ashe bai da uba kawai dai din ba san dai baban shi ba tsaya nan ya <laughs> eh, na fahimci magana to amma ba aibi bane ai sai dai Thank <laughs> you. ya faɗi kanta ashe ko ragare ta misali ko ba kan ko ba gashin subhanallah wallahi wannan bayanan da kake yi duka ya yi da shara. kuma ina goyon bayan sa ni ɗari bisa ɗari addini ne ce a yi amma bai hana in akwai aminci a ɗaura nan take ba ɓata lokaci ana iya wannan amintuwar ita ta kawo wannan ko ba haka bane wani zai zo din baka bukatan sai ka san waye hasan sa misali to Allah ya kyauta eh in dai akwai aminci hmm. ni wanda ya faru Eh. amma kai albarkacin ta kai da kawo da da muka je mu gaida irin zai gaida dangi dangi mm. wallahi yanzu aka waye shi in muka je manufashi mu dawo a ce su a ɗan shi ke wani bincike ne da wahayin ce ai yana da kalin da za ka zaɓi da nasu zai waye ka zaɓi da sai ba a ɗaura eh ya kan an samu aminci sosai mutum ya gani ya amince da ni gaskiya ne wallahi akwai haka akwai wanda da ka gan shi a guri Haka bukatar to bincike shi ya zo da wani kuma me ya alaka su ya ce kila abokinsa ne ko wansa ne ko kaza ɗin shi to ai wannan shi ne babban recommendation ɗin da kake bukata dama kuma kila inda wani daban ne ya zo wala Allah wannan ɗin yana daga cikin da ka tura ya kace zai ka mun bincike akan wani kuma sai zama shi ɗin ne ya kawo maka ne sai mai zaka ka je ka bincika haka karshen aminci kenan a gani amma dai bai hana a yi binciken ba a yi binciken babu laifi babu laifi amma irin wannan da ke zuwa nan da nan a yi ɗaura wallahi aminci ne take cewa makura an samu natsuwa ɗari bisa ɗari babu matsala za a rage amana to sai ga an ɗaura ka a wuce wurin da a kauce ma duk wasu abubuwa matsalan shaidan da ake cewa kan rabon wani ya kaga sosai sun gana mutum kawai labari ya canza da an ce ai ba da kai za a yi ba ko wani abu ya faru wallahi ko Allah ya fi mana malam yake cewa bayan an ji an yi magana ya ce wa kanat sinnuha za ka ishiri na sana wannan shi ne zancen gaskiya ya ce a lokacin tana da shekaru wato 28 tana na Khadija shekaru 28 kama ai gama sha Allah har tana nan zo tana da sauran farar kafar ta ake jago ya ce alaf sahih a bisa zance mafi inganci an gane wannan ko shi ne abinda malaman tarihi suka kawo an gane wannan ko kamar yadda su cikin mustadrafin yamma hakim haka yazo cikin abdabaqat da sauran da tafai dai na tarihi an gane wannan ko yawanci malamai a wasu daga cikin malamai suna cewa wai shekaranta 45 kaza kaza malamai sun rama wannan magana an gane ko ya ce wa kana yau mai izin abdalin kare kaumiya ya ce wallahi a wannan lokacin da annabi a aure khadija ita ce mafi falalan matan zamaninta ita ce mace mafi falala a zamanin eh nasaban a dangantaka wa sarwatan da kuɗi wa akalan sannan da hankali ga kuɗi ga hankali san masu kuɗin da akwai masu hankali sosai wallahi za ga ana ganin kamar ba su da wani amma wallahi suna da hankali da basira eh wa hiya awwal imra'atin tazawwajaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuma ita ce mata farko da annabi ya aura har bai taba auren wata mata ba sai na nakali da ya fara aure ita ce ita ce matarsa ta wanke shi shi ba shi ya wanke ta ba ko kamar yadda ake cewa eh walam yatazawwaj alaiha kuma da suka kasance tare a matsayin mata da miji bai mata kishiya ba shine bai kara mata aure ba ma'anan walam yatazawwaj alaiha kenan hatta mata Hatta da ta rasu wa kullu auladihi duk ƴaƴan manzon Allah gaba ɗaya min ha daga jikin na Khadija ne eh ita haifa masa so siwa Ibrahim in da Ibrahim al-Mu'azzam Ibrahim ne kadai an gane wannan ko wanda ba Khadija ce ta haifa ba ita wa ta haife shi Mariya ko Mariya al-Qibtiyya eh yace waladat lahu awwalan al-Qasim al-Qasim ta fara haifar mata shi da mijin da ake cin sa Abul Qasim da ta yafa masa qasim wa bihi yukanna annabi sallallahu alaihi wasallam da sunan shi ake annabi alkunya ake ce abul qasim ko bayan na summa zainab sannan sai ta yafi zainabu summa ruqayya sannan ruqayya summa ummu kulthum sai ummu kulthum wa fatima fatima wa abdullah wa ma tabnuhu kulluhum fi sigarihim ƴaƴansa gaba ɗaya ƴaƴansa maza duka su rasu tun suna ƙanana ne mazan ba ne girma su mazan amma duk an haife su lafiya sai suka rasu su maza an fahimta ammal banatu amma su manyan mata to fa kulluhunna adrakna al-islam dukkan su sun halattun daga cikin musulunci wa aslamna suka musulunta wa hajarna hasmi hijra illa anna wafata adrak illa anna la wafata fi hayatin kide kuma rasuwa ta riske su tun annabin yana da rai an fahimta su ma siwa fatima in banda na fatima radiyallahu anha Allah ya kara masa yadda nana Zainab ta rasu har ta aure da yayanta Ruqayya ta rasu ta aure da yayanta haka Ummu Kulsum ma ta aure kuma duka sun da girman su amma Annabi na da rai to faɗima ce kadai ta rasu bayan rasu ita tsakaninsa da shi wata shida domin yana daga cikin abin da ya faru lokacin da yake jinya a ɗakin na Aisha ta zo ta samu halin da yake ciki shikenan sai ta yi ta kuka tana tausaya masa akan halin jinya annabi ya kira ta zo kusa da shi ya magana da ita a hankali na sirri kamar a kusa da kunnanta haka ba wanda ya ji mai take gaya mata an gane wannan ko sai ana na fadima ta kama kuka sosai kukan ta ya kawo sai kara mata wata magana sai aga shayi murmushi ta jariya sai bayan ya rasu ne sai take faɗin ga abin da ya ci. lokacin da ta yi damuwar farkon na ya gaya mata cewa wannan ciwon ba zai tashi ba to sai murna na biyu lokacin da ya ce mata bayan na tafi a cikin iyalai na ke ce wanda za ki fara biyo ne sai ta ji daɗi kaga masu son mutuwa mu yanzu in yanzu aka ce kai za ka fara biyo ne to a hankali ka tashi wala ka ga ita murna kai yanzu kai a cikin yayanka kana zaune kowane ba mahaifinka ya ce kai za ka fara biyo ne ko kuma kai ka ce yayanka kai za ka fara biyo ne ai ba za su ƙara zuwa guduwa za su Allah ya kyauta ina karanta labarin wani yaro da aka ce ya mutane karya irin ban yaran nan ne marasa ne da aka zo zama makoki ya ce baba ya yi wasiya ya ce duk wanda ya fara tashi shi zai biyo shi ki ga dole a zauna <laughs> Allah ya kyauta da so da aka na Khadija mace ce mai daraja an gane ko kuma tana da matsayi wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to malai ya ci gaba da cewa inda na faɗi ma Allah ya ƙara mata yadda qad ta'akhkharat ba'da sittata ashhurin ita ta yi rayuwa wata shida bayan rasuwanta bayan rasuwar shi kai sun balahi bihi sannan ta bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mun minti na mun minti na uku malam ya ce wa min durusi hadha zawaj daga cikin darussan wannan aure na annabi da nana khadija na farko la ba'asa lil mar'ati salihati an tubdi raghabataha fi zawaji bil rajuli salih ba laifi bane macen kirki duk kudinta duk matsayinta ta bujiro da kanta na aure ga mutumin kirki ya halatta na biyu shine annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama inna raba ragaba fi hali sharafiha annabi yayi ra'ayin na na khadija shi kansa saboda daraja da take da shi mace ce mai daraja ɗan babban gida ce wa lubliha kuma da hankalinta wa rajahat aqliha da kwakwalwar da take da shi tana da hankali ga nutsuwa ya ce wa illa in ba don wannan bala ma ta zawaja biha wa hiya akbar min husnin da annabi bai zai aure ta ba tun da ta girme shi ina fata ana fahimta amma sai ga ai akwai hankali a nan akwai nutsuwa a nan akwai kaza a nan sai wannan ba laifi bane zai samu kwanciyar hankali kuma ta samar da kwanciyar hankalin da gashi har an mata albishir da gidan aljanna irin na da ta samu manzon Allah irin shi aka mata ita ma gidan gaba hayaniya a cikin sa'in an je aljanna Allah ya samu na cikin aljanna ka gani Allah madaukin sarki ya shirya da mu na wannan lambar gaskiya ban san wajen ta ba ga wata lamba ɗaya na da ko wala Allah ko da ba kuskure ba ne bari mu karanta abin mu ji kwantar ɗin ke ciki ya ce butlanu a a'da'il islam wato lalacewar kirkire-kirkiren makiya addinin musulunci fi da awahu inda suke ikirarin cewa annan nabi sallallahu alaihi wasallama kana shahawaniyan wai annabi kai dan sha'awa ne annabi akwai sha'awa yana da sha'awan mata shi yasa ya aure na Khadija ya aure mata tara ya aure kaza ka shi irin wannan maganganun kaga wannan kuma ƙarya ne idan sha'awa gare shi ne yasa zai aure shekara da ta girme shekaru da yawa ka lura ai ba zai aure wannan ba kuma ka kalli wanda ya aura bayanta. ka kalli sauran kuma da suka biyo haka ba wai sha'awa bane sallallahu alaihi wasallam kuma cewa da annabi yayi ba ilayya min dunyakum an-nisa wa tib al'amuran ku na duniya an so yantan min da mata da kuma turare annabi yana son turare annabi yana son mace so na tausayi eh ba san sha'awa bane kuna lura kamar yadda malamai suka ambata ya ce idlau kana kazalika inda a ce annabi sha'awa ce to lama zalla ma'aha wa ha, aida ba zai zauna daga shi sai na na kadija kuma gata ta shi ba zama da ita bai canza a ce aure wata sabuwa mai shekaru kanana ko ba haka bane tunda shi ne fa ya faɗa a ba da bakinsa ya ce halla bikiran ya ba ka aure budurwa ba tula'ibu ka wa tula'ibu ha wanda za ka rika wasa da ita ashe kaga shi ya shi kwaraitar kaga shi ma sai aure budurwa amma bai yi ba saboda ba sha'awar bace a gabansa ya yace firai rayani shababihi yana cikin tsantsan samartakar shi ilal hamsi na min umrihi ta gani har tsawon shekarunsa in misali duk da yi wannan tunanin ba ya ta walam da alaiha bai yi mata kishiya ba ka lura fa annabi sallallahu alaihi wasallama ya aurana na khadija yana dan shekara 25 ka fahimta bar wancan tunda akwai maganan ba shi dai bane ko akwai akwai rauni a riwayar shekaran ta 45 ko wannan na 28 din ka kalla kuma da suka yi aure sai da ya shekara 50 da shekara 25 zuwa 50 shekara nawa suka da shekara 25 suna tare da ita abin aiki da miji ka shekara 25 ba kai mata kishiya ba za ka kai san mata kake kuna lura sai da ya shekara 25 kuma shekara 25 din ba ba ko ya mata kishiyar bane sai da taras rasuwa kai shekarar musu, sannan ne ya aure ya yi aure aka zo aka masa maganar auren ya ce wace aka ce akwai tsoho akwai yarinya Allah haka ta zo sai masa magana wace ce tsohuwar aka ce sauda ya ce kama da lare ta ai mutu ne kirki ce haka bai kalli shekarun da basu tun da shida ka gani duk wanda zai aure mace ai shekara 66 malam ya shekarun da yake a ka'ida ya kamata ya zama shekarar sana na? to kuma shi ne san da ya aure ta shi shekarar shamu shekara nawa ta bashi duk ba su gani sai ka ce aure ne ga ne shi ko san shi san mata wace ce yarinya aka ce na na ikka aka aka ce mai yasa sai annaba ka gana addinin musulunci komai sai da shari'a ne shi kansa san ta mai magana sai da ce ta halattun aure ta awa tasluhu li haka yace ta halatta gare ni alhalin tana yar abokina haka yace abokinsa Abubakar yace masha Allah yace aka ce yace yace aji a tambaye shi ma Abubakar haka yi wannan tambaye awa tasluhu lahu tana shi kaga yara gobe aka ce kawai alidu ya hana ba ka aure yara gobe da shi kenan kaji yadda aka yi aka yi hidima aka yi a lokacin shi ne ya fara auren nana sauda da kuma ita ce saudar da da ta lura ta ya ga a madina kuma suna tare annabi yana nuna ƙauna sosai yana son nana aisha an sani a fili sai ta ga idan annabi ya fitar da ita a gidan to ta yi asara kambin da take da shi na cewa ita ummul mu'mini na ce to ta babban asara yanzu ya zai sai ta fara sai kishi a yadda ake kishi na mai kyau kenan matan musu koya daga jikin na sauda a fara ta fito tana yi ba kana son wannan 'yar eh yarinya tana da karancin shekaru kana kaunar ta kuma eh alafi bane ka so ta yace to abinda zamu yi annabi zo mana aka zauna da yalo da ita da manzo Allah Allah ta'ala ce wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'radan ya Allah ce fala junaha alaihima an yusliha bainahuma sulha in kika lura mijinki akwai dan wasu take taken zai iya barbara ba zai tudu zai sake ki za iya kaza to ba laifi bane ku zauna ku sulhu tsakaninku da shi Allah ce wa sulhu khair sulhu alkhairi ne shine ta ce wa annabi ta bashi girkin duk ran da girkin ta yazo ta ba nana Aisha shi ya rika zuwa kawai da rana da safe suna gaisawa yana dan hutu a wurinta amma da daddare girkin ta nana Aisha ne nana Aisha girki biyu take ci ta ci nata ta ci na na sauda kuma annabi ya arsa kai ma amma take ta baka girki ya halaka ka arsa sai ka san shi inda kake so za ta ci na baka sai ka kai shi duk inda ka ga dama za ka ci na za ka ci na ba wacce wasu suna yi dan mugunta sai ce ai kaje can na ma baka eh ما تضيع ما اقول لك ايه انت مغشاش في المطبخ الله يجزاك الله يجزاك مالن يچه ولم يتزوج غير هذه او وتبما ان ذلك لو اراد كان سهلا عليه وميسرا inda yana so ya aure to da ya fi komai soki aure shi ko amma bai yi auren ba muna fata Allah mu dauki sarki ya ba mu ladan abin da muka karanta daidai wanda muka yi kuskure ko karanci ilimi Allah ya kai mana wa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah